da latata Allah mani idara ayyita idayatal khalqil idha khuliqta ajral azamin hum li tarkana ilayhi muballil ilahi farkana azamin hum alla tarkana ilayhi muballil ilahi farkana ya ce mu sake karantawa mu je wa kun ma'an shaikhi da wa man tarbahu wa kun wa mai kan fatuflihu bi kadri ma tuhibbuhu tanalu imdadahu fal qawmu hadha qalu anfik tarifan fi talabi ba badir in ashara tusibi وأرض شيخك ولو أبكاك lil khairi kad hadaka إذا رأيت مظهر الجمال لا تطغى وارض مظهر الجلال فكل ذا أمر الإله يسدى قد جل أن يؤتب فيما أسدى لا تتعلمن إذا رأيت إذاية الخلق لذا خلقت أجر الأذى منهم لئلا تركنا إليهم مبلل للإله فركنا <clears throat> sai mu tsaya a ƙarshen <clears throat> wannan baiti na na 28 kenan sai mu tashi akan baiti na 29 a cikin wayannan baituka malam yake cewa wa kun ma'ash shaykhi dawaman tarbahu ka kasance a halin dawwama tare da shehi ma'ana shehinka wanda kake yin tarbiyya a hannunsa to ka kasance tare da shi dawaman har abada tarbahu za ka ci riba wa kun kuma ka kasance muhibban masoyi sosai gare shi mai tantsanta soyayya zuwa gare shi wamiƙan mai tsananin soyayyar fatuflihu domin idan ka yaka za ka samu rabauta shi shayinka ka kasance tare da shi sannan ka kasance mai cikakkiyar soyayya zuwa ga shi shehinka da kuma shehu Ahmad Tijani idan kai wannan fatuflihu sai ka samu rabauta domin bi kadiri ma tuhibbuhu tanalu da gwargwadon yadda kake son shehinka tanalu imdadahu zaka rinka samun madadinsa falqaumu hadha qalu shehinan ɗariƙa haka suka faɗa sune alqaumu anan shehinai na ɗariƙa haka suka faɗa da gwargwadon soyayyarka ga shehu da gwargwadon kwaran yadda za ka rinƙa samu ta madadinsa amfik domin haka ka ciyar tarifan da sabuwar dukiya ita ce tarif dukiyar da ka same ta sabuwa talidan haka ka samu tsohuwar dukiyar kama da ka jima da samunta ma'ana dukiyarka da ta da ta yanzu ka sadaukar da su ka ciyar ta hanyar bayar da su fi talabi ridahu gurin neman samun yarda shehinka ka kasance mai yin hidima gare shi ka kasance mai ɗaukan dukiyarka ka bashi ka ɗauki nauyin rayuwarsa ka yi masa kyauta ka masa kaza ka masa kaza amfik ka ciyar gare shi ta tarifan sabuwar dukiya ce talidan ko ko tsohuwar dukiya ce ka ciyar fi talabi gurin neman ridahu samun yarda shehi badir sannan kayi gaggawa ka hanzarta in ashara muddin ka ya maka ishara ya ga wani aiki ka je ka aikata to badir ka aikar kai gaggawa kai sauri in ashara in ya ishara ya ce ga wani aiki a je a yi tusibi to za ka dace da abin da kake so ka samu na samun rabauta ko samun eh, matsayi a cikin ɗariƙa da kuma samun yarda to za ka dace da wannan idan ka kasance kana saurin yi masa biyayya wa ardi shaikhaka sannan ka yardar da shehinka ka zama kana mai neman yardarsa kana mai lallaba shi kana mai nuna masa kauna walau abkaka koda ya saka kuka wa ardi shaykhaka sannan ka yardar da shehinka ka tabbatar da abin da kake yi shehinka yana yarda da kai yana kauna zuwa gare ka walau abkaka ko da ya sa ka kuka ya yi maka abin da ranka baya so Lakin lakinnahu sai dai fa kada ka manta shi wannan shehi naka lil khairi kad hadaka ai ya shiryar da kai kuma zuwa ga abin da yake alheri ne gare ka to menene laifi dan menene laifi ga reshi dan ya saka kuka alhali ya shiryar da kai zuwa ga abin da yake alkhairi bayan wannan sai ya ce idza ra'aita mazharal jamali idan ka ga mabayyana ta kyawu aka ce mazharul jamal ana nufin abinda ike kyakkyawa abinda ike mai sanya faranta rai idan ka gan shi ya faru da kai kaman abinda ya shafi samun arziki kaman abinda ya shafi samun haihuwa kaman abinda ya shafi samun budi mazharul jamal kenan mabayyana kyau ma'ana wani abu na kyawu da i bayyana gare ka to idan kaga Allah ya baka wannan ko idan kaga ka samu wannan a cikin rayuwarka la tatgha kada kai dagawa kada kai girman kai kada ka zama kana kafafa dan ka samu mazharul jamal dan ka samu abubuwa na zahiri masu sanya jin daɗi da kyawu a duniya ka samu arziki ka samu ƴaƴa. eh ka samu wane ne ka samu wane eh, ka samu lafiya to kada ka zama la tatgha kada kai dagawa warda mazharal jalali sannan kuma ka kasance kana da yarda da kaddara ta abin kuma da zai bayyana gare ka mara daɗi shine mazharul jalal shine mabai abin da zai bayyana gare ka a rayuwarka mara daɗi kamar abin da ya shafi ah, rashin lafiya kullu ma yasu'un nafs duk abin da yake taba zuciya mutum ya ji babu daɗi in ya same shi kamar abin da ya shafi rashin lafiya kamar rasa wani arziki kamar mutuwa mm, kamar wata tawaya ta samu mutum a cikin rayuwarsa to ita kuma irin wannan idan ta same ka sai shehu ya ce ka yarda da cewa kaddara ce ta zo maka da shi kada kai fushi shi mazharul jamal abu mai daɗi mai faranta rai in ya same ka kai farin ah, kada kai ɗagawa idan kuma mara daɗi ya same ka shi kuma ka yarda ka runguma fa kullu za amrul ilahi domin dukkanin abin da zai kai din ya komo al'amari ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala yusda yusda da yake bayar da shi a matsayin kyauta kad jalla shi ko Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka an yi utaba da a zarge shi fi ma asda cikin abin da ibayar da kyautarsa ba a zargin Allah idan abu mai daɗi ya zo idan abu mai dadi ya zo yi wa Allah tabaraka wa ta'ala zargin sa akan cewa don mai ibawa wani abu mai daɗi ko kuma in abu mara daɗi ya zo ba za ka zargi Allah tabaraka wa ta'ala ba ka ce dan me aka jarrabe ka da abu wanda yake mara daɗi ba shine yace fa kullu za amrul ilahi yusda dukkan wannan al'amari ne na Allah yusda da ake da yake bayar da kyautarsa kad jalla Allah tabaraka wa ta'ala ya buwaya ya ɗaukaka an yi utaba ga barin a zarge shi fi asda a cikin abin da ya bayar da kyautarsa a cikin falalarsa la ta ta'allaman idza ra'aita sai ce tare da haka la ta ta'allaman kada ka taɓa jin raɗaɗi ko zafi idza ra'aita idan ka ga al'alamu shine radadi walahum azabun alimun mai raɗaɗi to shine al'alamu nan radadi kenan sai ce la ta ta'allaman kada kana jin raɗaɗi ko zafi ko ƙunar zuci idza ra'aita idan kaga yatal khalqi cutarwar halittu mutane suna ta cutar da kai wancan ya doko ka ta can wancan ya cuce ka ta tan sai ce to kada ka ji raɗaɗi kada ka ji zafi liza khuliqta domin saboda haka ma aka halicce ka haka yace la tata'allaman idza ra'aita izayatal khalqi liza khuliqta domin an halice ka ne dan mutane su dinga cutar da kai ajral adha minhum sai kasance Allah yana gudanar da cutarwa daga gurinsu liyalla tarkana ilaihim domin kada ka jingina ko ka karkata zuwa gare su akwai wanda idan alherin mutane yana samun sa sai ya karkata zuwa gare su ya dinga kyautata tsammani cewa su ne za su masa kaza su ne za su masa arziki su ne za su masa kaza to dan a yanke maka wannan hasan dan a yanke maka shi sai ake gudanar maka da cutarwa ta hanyar su sai kaga ga mutum kana tare da shi kana kyautata zato gare shi sai kaga ya cutar da kai kun haɗi yana maka murmushi yana maka fara'a sai kaji an ce da kai ya zagaya baya wani guri baka nan kuma ya ci tun duniya ka. ya aibata ka ya zage ka alhali kuma in kun haɗi murmushi zai maka yi maka fara'a so shine yake cewa ajaral azaminhu ya gudanar da cutarwa ne daga gurinsu domin ta same ka li'alla tarkana ilaihim domin kada ka karkata zuwa gare su bal malai ce abinda zaka shine lil ilahi farkana in zaka jingina ko zaka karkata zuwa ga wani abu to ga Allah tabaraka wa ta'ala zaka karkata wa in bulita dadin wa shurur fasbir sayati tekan firajin wa shurur wannan shine baitin da za mu tashi a kansa. yan uwa masu albarka kamar yadda muka saurari wayannan baituka a tare da fassarorinsu za mu koma su daga baya kamar yadda muka saba al'adar mu za mu ɗauko su kuma insha Allahu da gwargwadon abin da lokaci ya bamu na hali za mu bi su tare da sharhi da kuma yin tsokaci zuwa ga abin da muke ganin cewa da akwai buƙatar baiti wanda sheik yake bayani akan cewa shehinka wanda yake maka tarbiyya za ka masa biyayya ne za ka bi shi a cikin dukkanin abin da ya maka umarni a kansa wannan abin da ya maka umarni a kan nasan wannan umarni za ka bi shi a kansa a koda wannan abin da ya maka umarni a kansa saban Allah ne to za ka masa biyayya Shi ne baitin da muka karanta yake cewa wala tukhalifhu walau ba na fasadu ra'ayihi kada ka saba masa ko da barnar ra'ayinsa bana ta bayyana wa kun dawaman zattisa ka zama har abada a halin dawwama cikin biyayya da kuma koyi gare shi wala tukhalifhu walau na fasadu ra'ayihi kada ka kuskura ka saba masa ko da abin da i bayyana gare ka saɓo ne ƙarara walau ba na fasadu ra'ayi wa kun dawaman battisa wanda a karatunmu da ya gabata wancan sati mun bayyana cewa wannan umarni umarni ne da yake ya saba wa Allah umarni ne na kuskure kuma ya saba da abin da shari'a wani irin abin halitta cikin abin da yake saban Allah ne yace la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq haramun ne ba a yin ɗa'a ga duk wani abin halitta a cikin abin da yake saban Allah ne tabaraka wa ta'ala kamar yadda maza sallama yake ƙara a ya haƙuri network ɗin ne ke tsayawa wallahi abdullahi dan umar Allah ya ƙara yadda gare shi ya rawaito hadisi kamar yadda al-imamu ya fitar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alal mar'il muslimi as-sam'u wat ta'a haƙƙi ne akan dukkanin musulmi ya yi biyayya kuma ya ji zuwa ga shugabanninsa fi ma a habba wa kariha a cikin abin da yake so da kuma abin da baya so illa an yi umara bi ma'asiyatin sai dai idan an masa umarni da saban Allah fa in amara illa an yi umara bi ma'asiyatin sai dai an masa umarni da saban Allah fa in umira bi ma'asiyatin fala sam'a wala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan aka masa umarni da saban Allah to a wannan lokacin fala sam'a wala ta'a to ba a yin biyayya kuma ba a yin da'a a cikin duk abin da yake saban Allah ne to kaga wannan idan ya kasance ita ce doka daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kasance kuskure ne wani yayi umarni a babun tarbiyya ko ladabtarwa ga ɗalibinsa ya ce ka yi biyayya gare ni ko ka biyayya ga malaminka cikin abin da yake ya bayyana gare ka cewa fasadi ne barna ne wannan ta sa idan ka koma cikin kamar littafin jawahirun rasail juz'insa na farko shafi na hamsin da shida za ga shi kansa shek ɗin da kansa shek ibrahim yana ba da labari ko yana yin umarni wa muridi akan cewa idan ya ji labarin bayyanar babban shehi ya tattaki ya tafi gurin wannan shehin ya je karɓi ɗariƙa a gurinsa yace wa in khalafa walidaihi fi zalika ko da iyayensa sun ce kar ya je yace ka watsar da labarin iyayen nan naka ka tafi ka gurin shehi kaga wannan umarni ne ga 'ya'ya da muridai a bisa yin tawaye da kuma yin fito na fito da iyayensu da kuma gaya musu cewa ya halatta in dai a cikin abin da ya shafi yi wa shehi biyayya ne ka saba da iyayenka kar kai musu biyayya wanda a wannan shafi na hamsin da shida har ya kawo labarin junaid ibn muhammad wanda wai Junaid yake ba da labari yace yana tunanin samun nasararsa da i a babin tasawuf da kuma kaiwa zuwa ga muradinsa ya samu ne sakamakon kangarewa ko saba wa iyayensa ɗaya da wannan kaga abu ne da yake ya saba da daidai kuma ya saba da abin da yake da daidai a shari'a haka idan muka koma kaman cikin littafin rimahu a cikin a cikin bugun darul fikiri kenan wanda yake tare da jawahirul ma'ani a sa na farko kenan shafi na ɗari uku da goma sha hudu za mu ga yana ba da labari dangane da yadda ake son muridi ya kasance gurin yi wa shehin sa biyayya da ɗa'a ko da abin da aka yi masa umarni da shi ya bayyana gare shi cewa kuskure ne sabo ne ba daidai bane a cikin wannan shafi na ɗari uku da goma sha hudu a rimahu darul fikir kenan ya ba da labari akan wani daga cikin ne da ya umarci muridinsa ya ce ya je ya yanko masa kan mahaifinsa muridin nan abun ya ce da shi kai idan na umarce ka da abu za ka min biyayya sai muridin ya ce ka tambaye ni duka umarce ni da duk abin da ka ga dama zan je zan yi biyayya a kansa sai shehin ya ce da shi ina son ka je ka yanko min kan mahaifinka muridin ya tsallaka ya je da daddare ya samu mahaifinsa iyanko kansa da iyanko kan mahaifin sai ya zo sai ya samu shehi sai ya wulla masa kan baban a gabansa sai ya ce da shi kai muridi ya naga ka wanko min ya naga ka yanko min kan kan mahaifinka sai ya ce ai ba komai Ah, ai kai ne kace da ni in yanko sai ce da shi ai ni da wasa nake maka sai shi muridin ya ce da shi ai ni a guri na umarninka na gaske da na wasa ni duk gaske nake daukar su to kaga irin wannan biyayyar ita ce ake son muridi ya dinga yin takasheshinsa kamar yadda suke ba da misali su ce kan ana son ka kasance tamkar gawa a gaban mai wanke ta ba za ka juya ba sai da juyawarsa ba za ka motsa ba sai da motsawarsa saboda ka wannan motsawa ko juyawa sawa'un ta dace da shari'ar Allah ko bata dace da shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala ba zaka bi ta to amma abin da nake son yan uwa masu albarka mu lura a nan gurin shine wannan umarni da ake yi a cikin ɗariƙar tijjaniya a ce a abu shehinai kada a saba musu ko da abin da za su yi maka umarni da shi saban Allah ne kai dai kai biyayya ka bi shehi wannan ba kowa da kowa ya shafa ɗarika ba amma a ƙa'idar ɗariƙa ɗin a haka yake amma a abin da yake faruwa a waƙi'i a abin da yake faruwa a aikace saɓanin haka ne za ka ga muridai su ake laƙana wa wannan tarbiyya ko wannan doka ta ladabi da kuma biyayya ga shehinai amma su shehinan a matakin sama za ka ga tsakaninsu babu jituwa za ka ga babu wannan yardar su da suke koyar da tarbiyya ɗin to su tarbiyyar ba ta bayyana a tattare da su ya ishe mu misali mu kalli waƙi'i za ta tabbatar mana da wannan abin da na faɗa ka zo kano halifan ɗariƙar tijjaniya a kano yake shine sarkin kano uh, muhammad sunusi na biyu a yanzu haka maganar da muke da kai shine halattaccen halifa na ɗariƙar tijjaniya kuma an masa izini an naɗa shi naɗi da ike ingantacce wanda wannan yake ba shi matsayi da mukami irin muƙamin da Shehu Tijjani yake da shi duk haƙƙin da ka san Shehu Tijjani yana da shi to Halifa Sunusi yana da shi a ɗariƙance duk abin da ka san ana ambata na mukami a ɗariƙa duk wanda ka sani a ƙarƙashin sa yake matuƙar yana cikin gunduman Najeriya shehi ne muƙaddami ne wane ne yake da suna duk gabaki ɗayan su almajiransa ne amma a yanzu nan za a zo za a yi zikiri na ɗariƙar tijjaniya ana opposing ɗin halifan ɗariƙar kuma a cikin garin kuma babban shehi ne zai turo ɗansa su zo kano ɗin su je su kafa wata zawiya su je su yi zikiri ga kuma halifan su a zaune bai yadda da wannan ba kuma bai isa a masa biyayya a kai ba ita ɗarika idan aka ce ga halifa ba a buƙatar wai sai kowa ya yi masa mubaya'a ba sharaɗi ba ne babu wannan a ce ai suwana ba su yi mubaya'a ba wannan ba a ɗarika tijjaniya yake ba dan ka gane cewa dokokin na son zuciya ne ba kowa ne yake bi ba lokacin da shehu shehu Ibrahim ya zo ya bayyana khalifancinsa ayyayansa Muhammadul Khalifa bai masa mubaya ba bai yarda da shi ba amma kuma ya tabbata a matsayin khalifa so kuma suka zama sun yi wa halifa tawaye to irin ta ce a yanzu haka ta faru a Kano haka abin yake a rubuce saboda haka wannan maganar da na faɗa zan karanta muku ita yanzu haka a littafi ku ji zan karanta ta a cikin littafi littafin rimahu na malam umarul futi wanda yana bayani a cikin fasali na ashirin da tara. a cikin littafin eh, rimahu wanda yake tare da eh, jawahirul ma'ani eh, in ka buɗe juz'insa na ɗaya shafi na ɗari uku da hamsin da takwas ga abin da malam umarul futi yake cewa domin lokacin yana bayyana cewa shi ma a khalifa ne daga cikin halifofin shehu tijjani ya ce alfaslu tasi wal ishirun fasali na ashirin da tara fi ilamihim cikin sanar da mutane na sayyidi muhammadul gali cewa shehi sayyidi muhammadul gali radiyallahu anhu wa ardahu wa annabihi bihi sarraha li mushafahatan ya sarraha min baki da baki anni khalifatan min khulafa'i sheikh at-tijani baba tijani min khulafa'i sheikh cewa ni khalifa ne daga cikin halifofin shehu radiyallahu anhu ah, la min al-muqaddamina ba ni ba cikin muqaddamai nake ba ni khalifa ne dan a nuna maka cewa da akwai babbanci tsakanin muqaddami da kuma wane ne khalifa sai ya ce fa aqulu to ga abin da nake cewa wa Taufik tawfiq wa huwa ila sawa'i tariq sai ce ilam kai sani waffaqani Allah ta'ala wa iyyaka lima yuhibbuhu wa yardahu Allah ya datar da ni da kai zuwa ga abin da yake so kuma yadda da shi annal khilafata kai sani cewa khalifanci ibaratun an niyabati shaykhi ibara ce ko ma'ana ce da ke nuni zuwa ga zama a madadin shehu tijjani kenan allazi kana al-khalifatu khalifatan an wanda khalifa a cikin gari ko a ƙasa zai zama Khalifa ne ga shehi din saboda haka zai zama ya zauna shine na'ibin shehu kenan li'annahu yusilu ila talamizi domin shi wannan khalifan shine yake sadarwa ko yake bayarwa zuwa ga muridai ma kana shaykhu yusiluhu ilaihim irin abin da shehi tijjani yake isarwa zuwa gare su min al-azkari na daga dangin zikirai wal auradi da wuridai wal ahzabi wal asrari wat tawjihati wal maqasidi wal khalawati wal adabi wal ulumi wal ma'arifi shi khalifa shine wanda yake sadarwa da muridai wannan duka a madadin shehu tijjani wal abin da ake son a kai gare shi shine annahu yaf'alu bihim yaf'alu lahum wa bihim wannan Khalifa yana aikatawa ne ga muridai na ɗariƙar tijjaniya gare su ma kana shehu yaf'alu yana aikata musu irin abin da shehu tijjani yake yi ne walahu alaihim minal alhuquqi sannan shi khalifa a dariƙar tijjaniya yana da haƙƙi akan ƴan dariƙar minal alhuquqi jami'a ma kana lishaykhi alaihim yana da haƙƙi kwabo da kwabo na dukkanin haƙƙin da kasan shehu tijjani yana da shi akan ƴan dariƙa bi hukumil khilafati wan niyaba sakamakon halifancin da ike da shi da kuma na'ibancin da yake da shi akan kujerar da yake zaune ta halifancin Shehu Tijjani to duk haƙƙin da ka san ya wajaba dan Tijjaniya ya bayar da shi wa Shehu Tijjani to ya waje ba sai ya ba da shi wa halifa amma yau me yasa daga Kaduna ko Bauchi zan ce za a naɗo waɗansu su zo Kano su je su buɗe wata zawuya ga khalifa kuma a masa tawaye kaga ashe biyayyar ba kowa ake yi wa ba ba a kan kowa take ba muridai ne da suka su yan ƙasa to su ake koyarwa ce to ku ringa ladabi alhali su manyan ta sama ladabin ba sa yin sa sai ya ce fa in qulta idan ka ce da ni bal farqu bainal khalifa wal muqaddam menene bambanci tsakanin khalifa a tariqa da kuma muqaddami domin za ga muqaddamai ana samun sa unguwa unguwa ko duk zawiya za ka ga akwai muqaddamin da shi ke jagorantar ta sai ce to idan ka tambaye ni me bambanci tsakanin khalifa da muqaddami fal jawabu ga amsa annal muqaddama cewa shi muqaddami man amarahu shaykhu shine wanda shehu ya umarni gare shi aw man azina lahu bil izni wa hakaba ko kuma wanda shehu ya masa izini yace na maka izini akan kaza da kaza ila an yarisa Allahu al-ardha wa man alaiha har zuwa ƙarshen duniya bi talqinil azkari lazimati wanda aka masa umarni da lakkana wa mutane zikirai na lazimi na ɗariƙa kenan ma'a ba'dil azkar allati bi hal khawas da kuma zikirai na musamman to wanda aka masa izini akan wayannan zikirai aka ce ya je ya dinga lakkana wa mutane to wannan shine muqaddami wa wa man lahu haddun yantahi ilai da kuma shine wanda yake da wani haddi wanda yake tsayawa ko yake tikewa a gare shi ma'ana limitation shi shi shi muqaddami matsayinsa yana da limit Ya ce "Wani kulli muƙaddamin sadiƙin martaba Ya yace kowane muƙaddami!" wanda yake magaskaci a cikin riko da ɗariƙa da i ma'ana yana da takadimanci da yake ingantacce yana da martaba tun azima yana da martaba da take mai girma tajibu jibu ta'atahu wacce tahu, wacce da ita yake wajabar sai an masa ɗa'a. واحترامه da kuma mutunta shi kama sayati fil babi tasi wal arba'ina min hadha al kitab al mubarak insha Allah wa laysa al khalifatu kadhalika yace wancan muqaddami muka baka labari amma shi khalifa ba haka yake ba Balhuwa huwa na'ibun an shaykhi yace bari ka je shi khalifa na'ibi ne na shehu tijjani Mutlaƙan kai tsaye ba tare da togaciya ba kenan falidhalika sakamakon haka Kanal al da muƙaddamai wa talamizuhum da almajiransu sune muridai kenan min jumlati ra'iyatil khalifa duk gaba ɗayansu suna cikin masu shiga ƙarƙashin kiwo da kuma kulawar khalifa saboda haka duk wani batijja ne da ikwana itashi yau a faɗin Najeriya yana ƙarƙashin kulawar khalifa Muhammadu Sunusi amma ka kalli ake masa tawaye duk wanda ya kalle su a zahiri ya san su wani busi wa halifa mu baya ba kaga wannan ya saba wa ɗarika an gaya maka dukkanin wanda ike maskaɗan ɗarika ne to muƙaddami da ɗalibansa almajiransa min jumlati ra'iyatul khalifa suna cikin jimillar talakawan wannan halifa tajibu alaihim ta'atul khalifa Ɗa'ar khalifa ta zama wajibi a kansu li'anna wujubal menene li'anna wujuban imtithalun lil khalifati wa hurmat wa hurmata mukhalafatuhu mukhalafatuhu tajibu ala jami'i ahli tariqati yace li'anna wujuban imtithalun lil khalifati domin wajabcin yin biyayya ga Khalifan tijjaniya wa hurmata mukhalafatahu da kuma haramcin saba masa tajibu yana zama wajibi ala jami'i ahli tariqati akan dukkanin 'yan ɗariƙar tijjaniya ba wani wanda aka togace yastawi fihi mallakanahu al-khalifa yace suna zama daidai a cikin yin biyayya ga wannan Khalifa. wanda ya ilakkana masa wuridi wa mallakanahu ghayrahu da kuma wanda wani Khalifa ya lakkana masa limartabatil khilafati domin martabar khalifanci ba karamar martaba bace fa'alam hadha Umar al-Futi yace to lalle kai dan dariƙa tijjaniya ka san wannan wa amal alaihi sannan kai aiki a kansa turshidu to zaka shirya wallahu ya hadi man yasha'u ila siratin mustaqim ma'ana da a ce ga wani dan dariƙa tijjaniya amma ba zai bi wannan dokar ba to baya kan tafarki ne kake shine ma'anar karatu wallahu ya hadi man yasha'u ila siratin mustaqim saboda haka biyayya a cikin ɗarika da kaji ana cewa ka kabuwa shehi ka akwai wasu shafafu da mai su ba sabunta wanda na mana misali ka zo waƙe ka zo ka ganshi a Kano kai ka zo Najeriya ma khalifa daban wanda ake bi kuma daban Allah ya wanda wannan ya ce zuwa ga hatta sunan ƙasan za su iya aunawa da hankalinsu domin su iya gane cewa ina ne inda ake kansu baitin da za mu tashi a kansa shine wanda malai yake cewa wa kun wa dawaman tarbahu ka kasance tare da shehi cikin halin dawama har abada tarbahu to zaka samu riba an ce almar'u ma'a man ahabba to amma su anan kasancewa ka tare da shi wannan zai sa ka koya daga cikin ladubansa ka koya daga cikin ilimansa sannan ya dora ka akan gwadabe wanda yake son ya dora ka akai sai yake cewa wa kun muhibban wa mikan sannan ka kasance mai tsananin soyayya fatuflihu sakamakon ka sai ka samu karabauta soyayya ga shehi musamman shehi tijjani da kuma waɗanda suka biyo cikin shehinan ɗariƙa wannan tana da muƙami na musamman sheik ibrahim inyasa a cikin jawahirul rasail juz'insa na ɗaya shafi na talatin da 38 yana yin wasici yake cewa wa alaikum bi mahabbati sheikh sannan ina umarta ku ko ina wasita ku bi mahabbati shaykhi da soyayya ko nuna soyayya ga shehu tijjani fa innaha kafilatun domin ita ɗin ma'ishiya ce mai ɗaukan nauyi ce gurin sadar da bawa bisa darai ne da samun jin daɗin duniya da lahira Matuƙar kana son shehu tijjani to jin daɗin duniya da kuma jin daɗin lahira wannan zai tabbata gare ka wannan shi yasa suke lazumtawa su ce wajibi ka kasance kana cikin masu ƙauna soyayya kawai kana masu soyayya zuwa ga shehi domin ya ce duk wanda yake kinmu kuma ya mutu a cikin halin kin mu to zai shiga wutar jahannama Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye in ka koma cikin kamar littafin jawahirul ma'ani zaka ga yadda yake kawo bayani akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni yayi umarni na wajibi akan cewa duk wanda yake son shehu tijjani to annabi yake so kai tsaye kuma duk wanda yake son sa dan aljanna ne to shi yasa a nan gurin aka yi umarni aka ce ka so shi kuma ka kasance mai tsananin soyayya zuwa gare shi domin soyayya gare shi kaɗai za ta lamunce maka shiga aljanna kaga wannan abu ne da in ka kalle shi ta fuskar shari'ar addinin musulunci in dai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba babu wanda kawai tsananin sansa zai lamunce maka irin wannan lamunce lamunce annabi sallallahu alaihi wasallam soyayya ka gare shi kamar da malamai suke faɗa sai ka sirmanya ta da abin da zai gaskata ta wanda ya danganci aiki da kuma biyayya zuwa gare shi da kuma guje wa umarce umarcen aikata umarce umarcensa da kuma kaucewa hanace hanacensa sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma mujarradin da'awa na cewa ni masoyi ne wannan baya baka abin da Allah ita na daga masoya na ladaddaki da ɗaukakar matsayi sai ka kasance soyayyarka ta haɗu da aiki domin aiki ne yake gazgata soyayya to shine a baitin gaba yake cewa bi qadri ma tuhibbuhu tanalu imdadahu fal qawmu hadha qalu yace da gwargwadon yadda kake soyayya da gwargwadon yadda kake son shehu ka to za ka rinka samun madadinsa. zaka rinka samun madadi daga gurinsa qaumu haza qalu ‘yan ɗariƙa wannan suka faɗa lamari ko bayani a dangane da abin da ya shafi madadi wannan kamar ɗan uwansa ne wanda i gabata a baya cewa kafirci ne shirka ne ƙudurta cewa madadi na zuwa gare ka kai a matsayinka na ɗan adam farar hula mutum ka ce ga wani a cikin halittu madadi na zuwa daga gurinsa zuwa gare ka wannan shirka ne domin babu wani wanda madadi zai zo gare ka daga gurinsa bayan Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda suke faɗa cewa shi madadi kala biyu ne akwai madadi hissi da akwai kuma madadi da yake ma'anawi almadadul hissi shine abin da zai same ka ko wanda zai gangaro zuwa gare ka na abubuwan da suke na zahiri da zaka iya ganin su kaman haihuwa kaman samun arziki kaman samun lafiya kaman samun ruwan sama kaman fitowar tsirrai da shukoki kaman walƙatawar ah, walƙiya da tsawa eh da abinci samar da abinci da horewa da yassarewa baka ikon gani baka ikon magana baka ikon saurare wannan duka madadi ne wa yake baka irin wannan madadin na zahiri Allah tabaraka wa ta'ala in kaga ka ci abinci Allah ne in kaga ka sha abin sha Allah ne in kaga ka saurari abin da ake magana a kansa Allah ne i baka wannan in kaga ruwan sama yana sauka Allah ne yake saukar da shi idan ka ji tsawa Allah ne idan ka ga shuka ta fito Allah ne in ka ga ka ci abinci ka ƙoshi Allah ne babu wani madadi na zahiri da zai zo zuwa gare ka idan ba daga Allah ba haka akwai kuma madadi kala na biyu shine al-ma'nawi shine madadi wanda shi ba ganin sa zaka ya ida ba kamar wanda yake da alaka da samun takawar zuciya samun tsoron Allah samun daɗuwa a imani samun tawakkali samun ƙaruwa a ilimi wannan shi ma madadi ne amma shi kaga ba a zahiri kake ganin sa ba shi yasa suke cewa da shi al-ma'anawi al-madadul ma'anawi to shi ma wannan wane ne yake ƙara wa bawa shi Allah ne in ka ji imanin ka ya ƙaru Allah ne idan ka ji ilimin ka ya ƙaru Allah ne idan ka ji tawakka ta ƙaru Allah ne idan ka ji fatanka zuwa ga Allah ya ƙaru Allah ne yake baka wannan alkhawfu arraja alkhashiya wa ga sunan burjik dukkaninsu almadadul ma'anawi da kuma alhissi din duk gabaki ɗayansu Allah tabaraka wa ta'ala ne ke. amma abin mamaki idan ka koma cikin jawahirul ma'ani a juz'i na biyu shafi na 158 zaka ga ana bada labari dangane da wane ne alqutubu qutubi al-qutubi al baka labari a ce shine wani khalifa da Allah tabaraka wata'ala ya sanya shi a ban ƙasa wadda babu wani abu da ike gudana a cikin gidan duniya face sai da hukuntawa shi wannan kutubi to shine gausin shine shehu tijjani Allah tabaraka wata'ala ya ɗauki wannan kutubi ko shehu tijjani ya ɗora shi a akan mamlakarsa duk abin da ka san Allah ne yake da mallakinsa to Allah ya ɗauko Shehu Tijjani ya ɗora shi a kansa ya ce Shehu Tijjani kai zaka dinga gudanar da abubuwan nan ba ni zan yi ba na sanya ka ka zama kai ne halifa na gurin zartar da al'amura ya ilahal alamin yaushe Allah zai zama haka ya za a a ce Allah ya samar da wani wanda yake taya shi gudanar da aiki wannan ba addinin musulunci ba ne daga cikin abin da suke faɗa a cikin littafin jawahirul ma'ani ke cewa shafi na 158 fala yasilu ila al-khalqi shay'un ka'inan man kana min al-haqqi illa bi hukmi al-qutubi yace babu wani abu da zai sadu zuwa ga abin halitta wannan abin halittar kowai in dai daga Allah ne wannan abin zai zo maka to sai ya biyo tarariyar wannan kutubi shehu tijjani sai shehu tijjani ya, ya abin ya zo ta gunsa shi zai turo maka yanzu wannan sauraron nawa da kake yi a waki da su shehu tijjani ne yake baka ikon ka saurara shi ya yadda ka saurara inda shehu tijjani bai ga dama ba da yanzu ka mutu inda shehu tijjani bai ga dama ba da ɗazu baka ci abinci ba iskar da kake shaƙa shehu tijjani shi ya ga dama kake shakarta ba abin da zai sadu zuwa gare ka matukar daga Allah yake sai da hukuntawar kutubi shehu tijjani ba wanda yake taya Allah aiki ba wanda yake taya aiki taya Allah tabaraka wa ta'ala aiki idan ka koma cikin littafin al-yaqutatul farida shafin farko matanin ta kenan shafin farko zaka ji yana kawo baitika yana cewa wa inni kanaituhu abal faid innahu yumiddu jami'al alamin bi faidati yace haƙiƙa ni na yi wa shehu tijjani alkunya da abal faidi baban ƙorama ko baban faira innahu domin cewa shi shehu tijjani yumiddu jami'al alamin bi faidati da wannan faida tasa ko da wannan ƙorama tasa kwaranya tasa yana yi wa dukkanin talikai madadi yumiddu jami'al alamina dukkanin talikai halittun sama halittun ƙasa aljanu tsuntsaye kwari shi yake musu madadi shi yake basu abinci shi yake raya su shi yake basu iska su shaka fa kullu waliyin kaifa kana bi bahrihi yace kai ba ma mutane wa gama gari ba har waliyai a cikin su hadda sahabbai yace kai hatta waliyai ko yaya ko girman kogin wannan waliyin na ma'arifa umidda bi qadri malahu min fadilati shehu ne yake masa madadi da gwargwadon falalarsa sai yace min awwali nasha'atil awalimi kulliha tun daga farkon duniya ila nafahi har zuwa ran da za a busa ƙaho yaski kulla fardin wa zarrati dukkanin ɗaiɗaikun halittu da ƙwaya ko girman halittar nan ya kai daidai da misalin atom ƙwayar zarra to shehu tijjani shine ike masa madadi da abin da zai rayu da shi wannan tauhidi ne wannan aliyakutatul farida ce a yanzu idan ka je kasuwar kurmi za ka siyo a yanzu idan ka je zaure za a biya maka kuma so ake ka kudurta ga wani halitta ɗan adam ne mutum ne amma duk abin da zai so maka daga Allah na madadi ta hannunsa zai zo Allah ba shi zai baka kai tsaye ba kaga wannan kace da shi karamin Allah menene menene zai hana ka kira shi da karamin Allah me zai hana ka kira shi da karamin Allah kaga dai a littafi gashi muka karanta an ce bi qadri ma tuhibbu tanalu imdadahu gwargwadon sanka ka gade shi gwargwadon yadda zai dinga kawo maka madadin sa idan ka koma cikin littafin tambihul azkiya fi kauni sheikh at-tijani khatamul awliya shine wannan littafin Sheikh Ibrahim ne shi ma ka bude shafin sa na 19 zaka ga yana cewa fala munazi'a babu mai yin jayayya anna hadhal al maktum cewa wannan kudubi cikamakin kudubai shine Sheikh Tijjani huwa al-wasitatu bainal haqiqati al-muhammadiyyati wa bainal khalqi shine tsani wanda yake tsakanin al muhammadiyya da kuma halittu fi ifadatil madadi wal khairati ad wad-dunyawiyya wurin kwaranya musu madadi na duniya da na lahira alal umumi a bisa umumi kowa da kowa kenan fardan fardan kun mutane ɗaya bayan ɗaya da dukkanin halittu shehu tijjani shine wasita gurin samun madadinsu adan na wal mursalin alaihi salatu wassalam idan ka togace annabawa da kuma manzanni saboda haka wannan magana ce da take shahararri a cikin littattafansu to ni ko ban san yadda za a yi a tabbatar min da cewa da akwai wani halitta wanda madadi daga Allah yake zuwa maka zuwa daga gare shi ba daga hannunsa ba shi yake hukuntawa a cikin littafin al-ibris min kalami sayyidi abdul aziz na ahmad ibn al-mubarak ad-dabbagh labari ya bayar cewa akwai ahlud diwan wanda utubi shine shugaba a cikin su idan Allah ya kaddara abu su ɗauko ƙaddarar da Allah ya tsara ike son ta faru suke yi sai su kawo ta wannan majalisi nasu su tattauna a wannan satin Allah yana son kaza da kaza su faru sai su tik su ba da dama akan abin da suke son ya faru abin kuma da ba sa son ya faru su canja shi ruwan sama lita nawa Allah yake son ya sauka to kun yadda Allah ya saukar da wannan litar ruwan sama sai sun yadda Allah zai yi Allah yana son wani rashin lafiya a wannan shekarar Allah yana son wani arziki a wannan shekarar Allah yana son wacce ta dau ciki a wannan shekarar Allah yana son ai kaza duk maqadir na Allah tabaraka wa ta'ala wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara sai sun zauna sun tattauna a kansu, sannan za su faru haba jama'a haba jama'a idan ka koma cikin kamar irin su abduratul kharida zaka ga yadda ake baka labari cewa ranar alkiyama za a zo da shehu tijjani za a ɗora shi akan mimbari in aka ɗora shi akan mimbari sai mai shela'i shelawa mutanen da suke farfajiyar wannan alkiyama sai su ce ya ku taron jama'a ya ahlal mahshar ya ma'abota taron filin alkiyama ga shugabanku wannan shine shugabanku a duniya a wannan gurin ga annabawa suna zaune ga annabi sallama a zaune ga duk wani aka ce gabaki ɗaya ahlul mashar dukkanin ma'abota wannan taro na, alkiyama za a ce da su to ga shugabanku wanda shi ne yake muku madadi wanda duk abin da yake zo muku na madadi daga Allah shi ne yake baku sai sa shehu Ibrahim a cikin tufatu tsayibul amfasi ƙararai faɗa ya ce shehu tijjani shi ne yake yin ruwan sama shehu tijjani shine ike yin walƙiya shehu tijjani shine yake yin tsawa in ka ji tsawa shehu tijjani ne ya yi ta shi ya sa a yi in ka ga walƙiya shehu tijjani ne ya sa aka yi ta in ka ga ruwan sama shehu tijjani ne ya sa aka yi wannan a cikin tufat wa taibil amfas haka shehu ibrahim ya rubuta mu kuwa mun san Allah ne yake yin wa'annan duka amma ga wata aqida an ce ba Allah bane wani ne yake yi ya za a yi shi kenan yanzu a yi shiru a'a za mu faɗa sauran ya rage ga wanda yake da ragowar rabo na shirya alal aƙalli in ka ji daga bakinmu kuma mun faɗa maka littafi ka iya komawa ka duba kaga akwai ko babu sai kaga wannan abin ya dace da addinin musulunci ko bai dace ba akwai da yawa cikin malamai da a cikin ɗariƙar tijjaniya ba ma a matakin muridai suke ba sun kai mataki na muƙaddamai kamar irin su malam tahiri mai gari amma daga baya suka fita suna nan da yawa ga irin su taqiyuddin al-hilali mai littafin al-hadiyatul hadiya sun karanta duk sun ga wayannan abubuwan su ne abin da ake so wai ka rike a matsayin aqida a cikin ɗarika. wannan fa littafin a matakin ƙasa ne ruhul adab ake son ka kudurce wayannan cewa ga wani shi yake maka madadi arziki duka da zai zo maka daga Allah ba Allah ne zai baka kai tsaye ba wannan ne zai baka idan ka koma cikin littafin gayatul amani eh, littafi ne na Muhammad Sayyid Al-Tijani ka koma shafin sa na 25 shi eh, littafi ne da aka tattara tarihin eh, ɗalibai na Sheikh Ahmad Tijani zaka ga sun kawo labarin As-Sufyani Asufiyani ɗaya ne daga cikin ɗaliban Shehu Tijjani wanda shine mai littafin Al-Ifadatul Ahmadiyya li muridi Sa'adatul Abadiyya. as asalin abin da ifaru da shi lokacin da ya shiga cikin ɗarika Tijjaniya shine abin da aka ba shi labari na cewa tun yana cikin mahaifiyarsa Shehu Tijjani ke kula da shi. Allah wane ne idan ɗaya yana ciki yake kula da ɗan cikin? Allah ne amma shi aka karar aka rubuta a cikin eh, a cikin gayatul amani shafi na 25 a tarjamar shi a sufiyani din wanda ake ba shi labari aka ce akwai sanda mahaifiyarsa tana ɗauke da shi yana cikinta ya zo yana tafiya sai ta tuntuɓe da ta tuntuɓe sai ta gaba za ta faɗi daidai saitin inda kan jaririn zai buga akwai wani dutse sai shehu tijjani sai ya halararsa ta bayyana sai kare kan ya aran daga barin dukan wannan dutsen amma dai duk da haka wata alama ta dan goge shi tun yana ciki a gun su asufiyani sai ya shafa kansa sai ya ji wannan alamar bugun a cikin kan wannan ta sa i wa lamarin shi wutijjani ga wanda ya kula shi tun yana ciki ina tauhidi ana wanda wannan eh, Ahmad Sukairaj ya kawo wannan labarin na asufiyani cewa shehu tijjani ne ke kula da shi tun yana cikin mahaifiyarsa ya kawo labarin a cikin littafinsa kashful hijab kashful hijab shafi na ɗari da da saba'in biyu ya kawo wannan labarin wanda abin mamaki da akwai shi wannan bawan Allah Ahmad Sukairaj da akwai ɗaya daga cikin malaman sufaye ana cewa da shi Ahmadul Gumari ya faɗi wata magana a kansa wanda tana da kyau mu karanta maganan nan za ta fa'idantar da ɗalibai musamman 'yan ɗariƙar tijjaniya ɗin da kuma sauran ɗalibai ahmad gumari sufi ne ba ahlu sunna ba ne amma bari ka ji abin da yake faɗa kan ɗan uwansa ahmad suka yi rajmi littafin menene sun littafin nasa kashful hijab in ka buɗe in ka ɗauki littafinsa aljawabul mufid lissa'ilil mustafid ka buɗe shafinsa na saba'in da takwas a shafin sa na 78 ga abin da yake cewa wa sharhu ahmad suqairaj ala muktasar bin nis sharhin da ahmad suqairaj ya ga littafin muktasar bin nis fi tariqati tijaniya matbu'un bi fas an buga shi a garin fas wa bi tunus haka an karanta shi an buga shi a garin tunus walahu tarihun ma'ana yace to shi wannan littafin muna da wani tarihi tare da shi ah, wa zalika idan lamari yake shine anna hadha alkitab shi wannan littafin awwala ma qara'atuhu farkon karanta shi da ne fi tariqati tijaniyya a littafi ne da yake bayani akan tariqati tijaniyya sanata ihda wa arba'ina wa thalathamia wa alf a wannan shekara sai ya ce wa hashamtuhu min awwalihi ila akhirih sai na karanta wannan littafin daga farkon sa har karshen sa haithu ta yadda hakamtu fihi bi kufri ahmad at-tijani wartidadihi wai babban magana yace da na karanta wannan littafin sai da na hukunta cewa Ahmad Attijani kafiri ne sannan na tabbatar da cewa yayi ridda wa araftu annahu dajjalun kuma na tabbatar da cewa tataccen makaryaci ne kafirun kafiri ne halalud dami jinin sa ma ya halatta a zubar da shi Kuwa shi Ahmad Attijani wa Ahmad Sukhairaj da kuma Ahmad Sukhairaj al-Ayyashi shine mai littafin ah, kashful hijab wannan dan uwansa ne sufi ba da wannan shaida a kansa ba za ka sha mamaki ba sai ka koma shafi na 65 a shafi na 65 anan ne tarjama a Sheikh Ahmad At-Tijani bari ka ji abin da yake cewa kadan zamu biya yace wa ba'du bayan haka fa Ahmad At-Tijani kaga Ahmad At-Tijani laysa indana ma'adudan minal muslimin mu kwata-kwata a mu ba ma kirga shi ma a cikin musulmai fadlan an yakuna min al-awliya ballantana ma ya kasance cikin waliyyai. bal huwa akbaru dajjalin arafatu al-ummatu al-muhammadiyya yace kai bari ka ji babban makaryaci ne al'uda al'umar annabi Muhammad sallama ta san shi min al-bi'thati nabawiyyati ila yawmina hadha tun daga aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yau yace al'umar annabi bata san wani makaryaci tamkarsa ba wa huwa akbaru mubil ya ana maganar batattu masu batar da mutane to shine ogansu wa afjaru fajirin kuma ana maganar fajiri fajirai to yafi kowa fajirci buliya bihi hadhal maghrib al mankud li su'i hadhihi yace saboda tsiya ta kunsa an an jarabci a gabashin duniya da shi walau atlaqna ananal qalami yace wallahi da za zamu bawa alkalamin mu haƙƙinsa mu sakan masa linzami fi zikiri fujurihi wa kufrihi cikin ambatan fajircinsa da kafircinsa waddala'ilil qati'a da kuma ambatan dalilai masu na yankan shakku ala zalika a bisa fajircinsa da kafircinsa la'as ma'ana kal ajabul ujab yace da mun baka abubuwan mamaki haisu ice bi haisu ta yadda lamma tubi a kitabun mushtahal khariful jani lokacin da aka buga littafin mushtahal khariful jani ihtaqarna mu'allifahu yace wallahi sai da muka raina mawallafin littafin mushtahal khariful jani sai da muka raina shi ihtaqarna mu'allifahu li kaunihi domin shi mai littafin mushtahal khariful jani lam yashir ila ushri makazil fajir tijani bai yi nuni zuwa ga 1 over 10 na fajircin wannan mutumin attijani ba wannan fasufi ne ke faɗa alkhariful jani mushta alkhariful jani ka ganshi nan muna littafi ne fa ba koyi na wasa ba idan kana son ka san waye shehu tijjani ka je ka karanta wannan littafin la'alla baka san waye shehu tijjani ba ana baka labarin sa ka je ka nemi littafin mushta alkhariful jani jani littafi ne aka rubuta shi malam kusan shafi ɗari da. shafi shida fa malam ba fa shafi sittin ba kusan shafi ɗari shida da da ashirin biyu. shafi ɗari shida da da ashirin ɗaya. amma ya ce ba ambaci in ka karanta wannan littafin za ka sha mamaki amma ya ce wallahi a cikin littafin nan ba ambaci 1 over 10 na fajircinsa da kafircinsa ba ɗan uwansa su wallahi yan uwa irin wayannan abubuwan kawai zazzaba ake ana dan zazzaba ne ana karantawa wallahi ba dan komai ba sai dan al'umma su waye game da lamarin addini su daina bari mutanen nan suna jan su suna wulla su waɗansu ramuka da ran alƙiyama za su ciji yatsa a sanadiyarsa kar kai asarar addininka ko imaninka akan wanda Allah bai aiko maka shi ba Allah bai san da zamansa ba Allah bai umarce ka da binsa ba kar karki asara addininka saboda shi wanda Allah ya aiko maka shi shine manzon Allah wanda Allah ya aiko maka shine rasulullah shi Allah zai tambaye ka akan sa a kabarin ka shi za a tambaye ka me sunnarsa ta yi maka me yasa ba za ka kaunaci sunnarsa ba waye maka abin da ima me yasa ba za ka zama ahlus sunna ba kar ka nasabta kanka da wata kungiya ma in kana so kai ba dan izala bane kai ba dan wahabiya bane kai ba dan salafiya bane duk je ka karkai amma ka tabbata mutanen da ƴan uwansu sufaye suke musu irin wannan shaidar kar su zama jagororinka ka tsiratar da addininka yanzu dai kana jin abin da ake faɗa a cikin wannan littafin abin da yake zuwan maka na madadi daga Allah to ba Allah ne yake baka ba shehu tijjani ne yake baka abin da yake zuwan maka daga Allah na arziki to ba Allah bane ba ba Allah bane ba yake baka karanta littafi wani dan uwa yana tambaye sunan littafin al-jawabul mufid lisa'ilil mustafid na Ahmad Al-Gumari zaka iya ciro PDF din shi ma zaka ana samun sa shafi na saba'in da takwas shine maganar kairaj shafi na sittin da biyar kuma shine tarihin Sheikh Ahmad Attijani ka karanta ka ci sannan ina ba 'yan uwa shawara su nemi wannan littafin na Mushtahal Khariful Jani din nan za su sha mamaki wallahi za su san duk abubuwan da ake faɗa akan mutanen nan wallahi har yanzu ba abin da ake faɗa ba a ce komai ba yanzu nan kana ji dan uwansa ne sufi Ahmad Algumari a cikin gashi aljawabul mufid lissa'il mustafid ya gaya maka shi tun da ya karanta littattafansu na ɗarika, ya tabbatar wannan mutumin kafiri ne jininsa ya halatta ɗan uwansa sufi ne ke faɗa wannan wa shahida shahidun min aliha kenan ɗan uwanka a sufanci ya bada wannan shaidar akan ka ya ce kai kafiri ne kuma wani ya zo ya ta'allaka rayuwarsa da kai kai mafi muni ma aje shaidar da wani dan cikin gida zai bayar shi ga shi yau yana gaya maka madadin da yake zuwan maka nasa ne shi yake baka madadi to amma shin da gaske shi yake bayar da madadi bara mu ji abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa a cikin littafin sa mai sarki Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu labari yake cewa wa qultu faƙultu stagfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin mai makin wannan wata din Allah tabaraka wa ta'ala yace ka gaya musu wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ka gaya musu ku nemi gafarar ku shine Allah In innahu na gafara haƙiƙa shi Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance mai yawan gafara ne mai yawan karɓar gafarar bayi ne to idan kuka tuba Allah i karɓi gafararku me zai muku ya yace yursilis a alaikum rara. Allah ta baraka wata allah zai keta sama zai dinga saukan muku da ruwan sama daga cikinta ka koma cikin littafin Shehu Ibrahim inyasu diwan da Iwa Shehu Tijjani cewa Shehu Tijjani shine ke ruwan sama Shehu Tijjani shi ke ruwan sama tuhfatu atayibul anfas shine sunan diwanin da iwa shehu tijjani a ciki wallahi alazim cewa ruwan sama shehu tijjani ne yake yi tsawa shehu tijjani ne yake yin ta walƙiya shehu tijjani ne yake yi kai jama'a kai jama'a Allah za a yi wa haka Allah za a yi awa cewa ga wani yana taya Allah aiki yanzu ga Allah ya gaya mana cewa zai saukan mana da ruwan sama a can kuma an ce shehu tijjani ne yake saukar da ruwan sama ya rage na dan dariƙar tijjaniya izabi Allah ne yake baka ruwan sama kamar yadda ya faɗa yursilis sama alaikum midarara ko kuma shehu ne yake muku madadi ku samu ruwan sama sannan kuma yace wayumdidkum bi amwalin sannan kuma Allah yana muku madadi da dukiya kaji aka yi amfani da kalmar madadin Allah yace ni nake yi wayumdidkum kuma Allah i muku daɗi i muku madadi i ku ya ƙaro muku bi amwalin da dukiya Allah ce ni na nake yin wannan yau ga wata ɗariƙa an ce ga wani kuma shi ne ike baka madadi bi qadri ma tuhibbuhu tanalu imdadahu fal qawmu hadha qalu wai shehi ne haka suka ce da kake son shehu tijjani da zai dinga maka madadi ba abin da zai zo maka na arziki ko na madadi daga Allah shehu tijjani shi ne zai baka Allah ya ce ba haka abin yake ba ni nake bayarwa yumdid wa yumdidkum bi amwalin dukiya Allah yace zan muku madadi da ita wa banin haka da ƴaƴaye wa yaj'al lakum jannatin kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai ba ku gonaki wa yaj'al lakum anhara Allah tabaraka wa ta'ala kuma yace zai ba ku koramu Allah ya ce shi ke yin wannan ina wancan shehi kuma da aka ce shi ne ke yin wannan ɗin shi ma sai ya ɗauki haƙƙin Allah da sunan ɗariƙa sai a bawa shehi kuma ka karanta alƙur'ani kuma sun fi kowa cika su cewa su haddata alƙur'ani ne ya za ka karanta alƙur'ani ka haddace shi haddar da zai zama hujja a kanka ba hujja gare ka ba ka karanta haƙƙin Allah kuma ka ɗauka ka ba wani ka ce shi ne ike maka dan an san zaka karanta alkur'ani an san zaka haɗu da ahlus sunna za su gaya maka gaskiya sai aka ce da kai ka toshe ka, kai biyayya ga shehin nan koda da walau bana fasadu ra'ayi ko da barnar ra'ayinsa ta bayyana gare ka karka ki bin sa manzo Allah kuma ya hana a ce innama ta'atu fil ma'ruf kadai a cikin abin da yake sananne a shari'a ake yin da'a kansa la ta'ata fil ma'siya ba a yin da'a a cikin saban Allah wallahi ba ma kiyayya ga wani ɗan ɗariƙa ko kawai muna ƙinka wallahi nasiha muke tausayi muke muna kira cikin tausasawa da laɗafawa da mutuntawa kada ku bari su kwace muku imanin wallahi ka koma kai kanka karatun ta da kyau yanzu ruwan saman nan Allah ne yake saukarwa ko shehu ne ya shehu zai iya saukar maka da ruwan sama Ya yace aya ta biyu mu karanta mu ji suratul anfal Allah ta tabaraka wataala yake bada labari dangane da yakin badar yake cewa manzo sallama da sabban sa istastaghithuna rabbakum ku tuna lokacin da kuke roƙon agajin ubangijinku fastajaba lakum sai ubangijinku ya amsa muku anni Allah yace haƙiƙa ni Allah mumiddukum bi alfin minal mala'ikati murdifin Allah ya ce zan muku madadi da mala'iku guda dubu kaga anan ma Allah tabaraka wata'ala ya ƙara yin amfani da kalmar me madadi yumdidkum mumid anni mumiddukum bi alfin minal mala'ikati murdifin sai wani ya zo ya sake cewa da kai in dai madadi ne ka ganshi to daga gare ni zai zo in dai kai ba annabi ba ne to ni nake maka madadi wai shelar haka ma za a farfaje tashin alkiyama ya ku yan taron alkiyama hadha mumiddukum wannan shine mai muku madadi Allah kuma yana cewa anni mumiddukum bi alfin minal malaika me yasa za ku dinga daukin hakkin Allah kuna ba wani ba ku kishin Allah ba ku kishin Allah ku dinga kishin Allah wannan ba daidai ne. suratul anfal idan ka ƙara komawa cikin suratul isra aya ta ashirin. Allah tabaraka wata'ala bayan ya kawo labarin masu buƙatar duniya yake sai kawo masu san lahira sai ya ce wa man arada akhirata wa sa'a laha wa huwa mu'min eh sai ya ce fa ulaika kana sa'yuhum mashkura Allah ya ce wa man arada akhirata wanda ike nufin lahira da ayyukansa wasa alaha sa'ayaha sannan yayi aiki wa lahirar irin aikin da an yi shi ake samun lada a lahirar akwai aikin da in ka yi shi wai dan lahira amma ba irin aikin lahira bane to ba ruwan Allah da wannan kamar wannan aikin da muke bayanin wayannan mutane suna yin sa aiki cike da shirka aiki cike da kafirci ba ruwan Allah da wannan wallahi sai ka zo ran alkiyama Allah zai nuna maka bai san wannan ba shi yasa Allah ma anan yake cewa wasa alaha kuma yayi aiki ga lahira sa'ayaha irin aikin da shi ake girba a lahirar ba kowane karabitin aiki ake girban ladansa a lahira ba sai wanda ya kasance akan daidai akhlasuhu wa aswabuhu kamar da malamai suka fara to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa huwa mu'minun kuma ya mutu yana mumini Allah yace ce fa ulaika kana sa'ihum mashkura to wa'annan kaso na biyu sune ne waɗanda wannan kokari nasu yake abin yabawa abin godewa sai Allah yace kullan numiddu haula'i wa haula min ata'i rabbika Allah ya dukkanin su su biyun zabu musu madadi da abin da kowannen su yake so da mai son duniyar Allah yace zamu bashi da mai san lahiran na biyun nan kowannen su zamu masa madadi kullan numiddu haula'i wa haula'i amma sai ce min ata'i rabbika za a ba su ne daga kyautar ubangiji ubangiji zai musu wannan kyautar zai musu madadi Allah yana ƙara jaddada maka cewa wannan wannan madadi shine mai yinsa yau sai aka baka shi a sunan ɗarika aka ce da kai wani ne zai maka madadi ba Allah ba aka ce da kai wani ne zai maka madadi ba Allah tabaraka wa ta'ala da yake ta gaya maka alkur'ani yake cewa zai maka madadi ba magana akan cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana yin madadi a cikin alkur'ani suna da yawa suna da yawa ya ishe mu kadai ko aya ɗaya muka kawo ta ishe mu dalili ko aya ɗaya muka kawo ta ishe mu dalili saboda haka wannan shirka ne ƙudurta cewa da akwai wani halitta wanda wani madadi wanda ya shafi madadi na ma'ana shirya takawa tawakkali daɗuwa a imani daɗuwa a irfani daɗuwa a sanin Allah wanda wai shi ne zai baka ba Allah ba ƙarya ne shirka ne kar yadda da kowa ba wanda zai ƙara maka wannan sai Allah haka madadi na zahiri madadi na hissi wanda idan ganci ƙarin arziki ƙarin ‘ya'ya ƙarin lafiya ƙarin duk wani abu da kake gani ruwan sama tsirrai rayuwa mutuwa ba wanda zai maka madadi da wannan shi ma sai Allah saboda haka wannan aƙida aƙida ce ta shirka kamar yadda muka gani a cikin ɗariƙar tijjaniya kuma aka sa ta a cikin littafin ruhul adab da sunan wai ka ƙudirce ta za ta zama maka kariya sai yake cewa an talidan fi talabi wannan shi ma ladabi ne aka ce ka ciyar da dukiyarka sabuwa take ko tsohuwa gurin samun yarda shehi wannan yana daga cikin cuta ko ciwon da yake damun wayannan mutanen su ba sa ginuwa sai da hanyar roƙo da kuma karɓar ababen hannun da ke hannun muridansu kullum daga cikin ibadar da aka bautar da muridi a kanta ya kawo kuɗi muridi ya kawo yasa zaka ga a cikin jawahirul ma'ani shehu tijjani wai yake ambatawa cewa wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wai ya ce duk wanda iciyar da kai abinci ya zama dan aljanna duk wanda ibaka baka kudin sa ya zama dan aljanna ni ban san wannan wace irin aljanna bace kawai dan ka ba wani kudi ka siye ta wannan ai mu abin da muka sani in ka ba da kudi ai siyan abu kake aka ce to ga wani a zaune yake in ka ɗauki kuɗi ka bashi ka zama ɗan aljanna in ka siyo kayan abinci hatsi ka kai masa ka zama ɗan aljanna to akan wannan aka bautar da su sai ga mutum ya je ya yi wahala ya aiki ya samo kuɗi ba zai ba uwarsa ba ba zai ba ubansa ba zai kai gidan wani mutum ya je kai kuɗin saboda an ce da shi idan ya bayar ya zama ɗan aljanna to shine a nan gurin ake jaddadawa ake faɗa ko a kwanaki akwai wani da ya ce ko ya yi mafarki ne ko menene ana son duk ɗan ɗarika ibada naira kaza business center ne kawai sun buɗe harkar kasuwanci Ana jin a cikin ladabi yanzu ake gaya maka ka dinga ciyar da dukiya kana kai musu gurin neman yarda su ba wai gurin neman yardar Allah ba a'a ka ciyar da dukiyarka dan neman yarda su amfik tarifan sabon kuɗinka talidan koko da ɗaɗɗan kuɗi da kake da shi fi talabi ridahu wurin neman samun yarda shehi ka caciyar da dukiya ka kai ta bashi kuɗinka hasbunallahu wa ni'mal wakil mutumin da ake neman ka koya mai sallah ka koya masa azumi ka koya masa sanin hukunce hukuncen musulunci ka jatta masa aqidarsa ta dace da yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake son aqidar musulmi ta zama shine aikin da zaka masa yaushe zaka ce da shi daga cikin ladabi kuma daga kama kudin sa dama shi yasa ka ce da shi ya zauna gaban ka kamar gawa dan ka dinga karbe mai kuɗaɗe ya wannan zai zama addini karɓi kuɗin mutum ya zama addini to shine na ake basu wannan wannan wannan umarni yace wa anfiq tarifan talidan fi talabi ridahu ka ciyar da dukiyarka sabuwa take ko tsohuwa gurin samun yardarsa badir sannan kai gaggawa in ashara in ya ishara dan ya ce ai abu aje ai in ya ce ai abu wanda mutum ɗaya zai a ga mutum goma sun tafi rudududu za su to wannan shine da ake so in ashara in ya ishara to kai gaggawa ka je kai tusibi to zaka dace da samun rabauta wa ardi shaykhaka sannan ka yardar da ka. walau abkaka ko da ya saka kuka abubuwan da ke sa kuka suna da yawa akwai sanda umarnin da za a yi maka na saban Allah ne zai saka kai kuka to ka yardar da shi abinda shari'a ta ce a kada ka taba neman yardar wani cikin abin da yake saban Allah ne ba yadda za ka yardar da shi a cikin kuma saban Allah wannan shi kuma ya saba wa Allah ba a yi amma su aladabi ana yi wa ardi shaykhaka law abkaka lakinnahu lil khairi kad hadaka domin ai ya shiryar da kai zuwa alheri eh mana ya shiryar da kai zuwa alheri ya koya maka tarbiya ya sa ka kayi wusuli ka zama Allah an ce da kai kayi komai ba komai shi yasa ga sanan wa'anda suka yi wusulin na hakika ba sa boye boye mun ga abin da suke gashi nan muna ganin su a zahiri duk wanda yake musu zai iya sacin ya nemo irin su dan anti zaka gansu suna shan giya zaka gansu suna yin zina zaka gansu suna ta'ammuli da mata wasun su zaka ga ba sa sallah wasun su zaka ga duk wani abu na saban Allah shi suke yi domin me domin su ma alloli ne Allah ba zai wa Allah sallah ba to kaga wanda ya shirye da kai zuwa ga wannan ailil khairi kad hadaka ko ya shirya da kai zuwa ga alheri to don haka wannan ko kuka isa ka kakka damu mutumin da ya hore da ya yassare maka ko ya baka damar yin irin wannan gwangwajewa da tantadewa da jin daɗin rayuwa a wannan ai baka ji haushin sa ba ka sa shehin ka jin daɗi wa ardi shaykhaka walau abkaka shehin ka koda ya saka kuka ka yardar da shi lakin lakinnahu lil khairi kad hadaka wannan shine alherin da suke shiryawa zuwa gare shi wannan shine alherin da suke shiryarwa zuwa gare shi so insha Allah ina ga kamar lokacin mu ya ja za mu sake karanta baitakan da muka biya sau daya ah, sai mu tsaya malike cewa wa kun ma'ashaki da wa man tarbahu wa kum muhibban wa kan fatuflihu bi kadri ma tuhibbuhu tanalu imdadahu fal qawmu hadha qalu anfi tarifan talidan fi talabi ridahu badir in ashara tusibi wa ardi shaykaka wa law abkaka lakinnahu lil khairi kad hadaka idza ra'aita mazhara jamali la tatgha warda mazhara al jalali fa kullu dha amru al ilahi yusda kad jalla an yu'taba fi ma asda لا تتعلم من إذا رأيت إذاية الخلق لذا خلقت ajral azamin humli Allah tarkana ilaihi mu balil ilahi farkana yace wa kuma shehi ka kasance tare da shehi dawaman har abada tarbahu zaka ci riba wa kun muhibban sannan ka kasance masoyi wa mikan mai tsananin soyayya fatuflihu sai ka samu rabauta bi kadiri ma tuhibbuhu tanalu da gwargwadon soyayyar da kake yi wa shehu tijjani tanalu zaka samu imdadahu madadinsa fal qaumu hadha qalu shehinai wannan suka faɗa anfik tarifan talidan ka ciyar da dukiyarka sabuwa da tsohuwa fi talabi ridahu a gurin samun yarda shehi ba dir kai gaggawa in ashara in yi ishara tusibi to za ka samu dacewa wa ardi shaykhaka sannan ka yardar da shehinka walau abukaka ko da ya saka kuka lakinnahu lil khairi kad hadaka sai dai fa shi ya shiryar da kai zuwa ga alheri idza ra'aita mazharal jamali yace idan ka ga abu mai kyau ya samu da kai shine mazharal jamali la tatgha kada ka kuskura kai dagawa warda sannan ka yarda da mazharal jalali da abu mara kyau in ya same ka yadda in mai kyau ya same ka ba za ka yi ɗagawa ba to kuma mara kyau in ya same ka shi kuma ka yarda fa kullu za amrul ilahi yusda wannan duka da ake bayarwa al'amari ne fa na ubangiji kad jalla shi ko ubangiji ya ɗaukaka an yi utaba fi ma asda da a zarge shi cikin abin da ibayar da shi a matsayin kyauta la ta ta'allaman kada ka kuskura ka ji raɗaɗi ko zafi idza ra'aita izayatal khalqi idan kaga cutarwar halittu idan halittu ko bayin Allah wasu Allah ya kaddara maka rayuwa tare da su suna ta cutar da kai to kada ka ji zafin wannan Liza khuliqta ai dan su cutar da kai din ma aka yi ka eh wa in bulita ajral azamin hum li Allah tarkana ya ce an gudanar da cutarwa ne daga hannunsu zuwa gare ka don kada ka karkata ilaihim zuwa gare su ballil ilahi farkana abin da ya wajaba shine ka karkata zuwa ga Allah wannan ita ce gabar da za mu tsaya amma abin da za mu matashiya da shi karatun mu na gaba shine shin wanda i wannan maganar akan cewa kada ka dinga nuna damuwa ko zafi akan abin da wasu za su yi maka na cutarwa ka dinga yin haƙuri shin shi hakan ya tabbata a gare shi aikace shin shi abinda ya kira da cewa mutane sun cutar da shi ya yi miyagun addu'o'i ko bai yi ba ya yi miyagun addu'o'i da sukunuti da tsafe-tsafe ko bai yi ba to wannan shi ne gabar da za mu tashi a kanta wanda za ta taimaka ko za ta fa'idantar don mu ga cewa hatta wani lokacin abin da suke rubutawa a cikin littafi a babun ladabi da ake son ka ladabta da shi to zaka ga su kansu aikace ba su aikatawa ka ji shehi an masa wani dan karamin abu yana ta faɗa yana ta yana zera baituka yana la'antar waɗansu bayin Allah to ina hakurin kuma da kuka ce ai sannan kamar yadda na faɗa cewa abinda suke cewa muridai da su ɗabi'antu da shi na biyayya ga shehinai ko da abinda da aka musu umarni da shi saban Allah ne kada su kuskura su saɓa. mun faɗa ba akwai wasu shafafu da mai da su wannan hukuncin baya kansu mun karanta magana a cikin littafin rimahu wacce take bambancewa tsakanin muƙaddami da kuma khalifa sheik a ah, wannan ah, ah, malam atiku sanka ya kawo a cikin husulul amani ba ta hasilul amani din ba husulul amani ya yi bayani ne akan muƙaddamai ya kawo bambancin muƙaddami a ɗarika da kuma khalifa wanda a ciki yake bayani akan cewa shi khalifa duk wani mukaddami a ƙasansa yake kuma hukuncin khalifa hukuncin shehu tijjani ne duk haƙƙin da kasan shehu tijjani na da shi a kanka ne hukuncin da khalifa yake da shi a kanka na ba da misali na ce ku zo kano ku sha kallo khalifan tijjaniya ɗungurungum a kano yake amma a yanzu haka akwai gidan ko wata zawiya da ake zuwa a yi zikirin shekara ko ai kaza ba tare da sahalewa khalifa ba kuma an masa tawaye to a anan nake cewa muridai ya kamata idan ku ya bude fa idan za a ce da kai ya halatta ka saba wa Allah wurin biyayya ga shehi amma wanda yi maka wannan umarnin a lokaci guda yana saba wa khalifa da hukuncin sa hukuncin shehu tijjani ne amma ya saba masa dan kare muradinsa kai me yasa ba za ka saba musu ba idan ta bayyana gare ka abin da suke barna ne ba abin da zai same ka yadda 'yan cikin nasarawa suka yi zawiya suka zauna khalifa na cikin gari suka saba masa suka yi abin su lafiya lau suka tashi billahi la ilaha illa huwa kai ma idan ka ce daga yau ka bar su ka koma bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da zai same ka lafiya zaka ƙara ka ƙara nutsuwa don ka cire ƙaye shirka da bid'a daga cikin jikinka zaka dawo cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali wallahi zaka yi kyan gani saboda haka yan uwa masu albarka za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala a duba da yanayin lokaci abinda muka yi ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu lada kuskure kuma da tuntuban harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe mana sai kuma darasin mu na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika